yawwa kai yaran nan ya kanan zo mana audu audu ya ka zo a ai na ji daɗin ganin ka tun ɗazu nake zaune a nan nake tambayar ina ka shiga ai yanzu nan na dawo daga asibiti kaga takardar ma ina na sa takardar ne da likita ya rubuto abin da za a batar ko ba ka ji na ne ina jinka ka. Eh. mutanen da ga takardar asibitin kuma na ga alamar magani takwas likitan ya ce za a nemo gaskiya ni ni ka riga ka san fa ba fa ba zan boye ma ba fa ba ƙarya zan ma ba ni ni fa baba ka riga ka san fa gaskiya ba ƙarya zan ma ba ba citta a hannuna ba ƙarfe a gona yanzu menene kuma citta audu to citta kuɗi kenan shine citta an kaji an ce karfe ko citta kuɗi kenan ai wai kai aure sai yaushe za ka girma ka san ka zama cikakken mutum ne wanda yake neman albarkar iyayensa kamar yadda kowa yake nema to kai ma baba yaushe za ka daina wahalar da kanka akan dole sai ka shiga abin da ba ruwanka duk inda ne renon wayo fa ake ba na son kallo fa ba na son dariya sai yanga ana kallo na ana kasan kuma yanzu mutane yanzu ɗaiɗaiku ne suke yi wa Allah ragowa ga mutane wawa ana rena ma wayo shi yasa kawai haudu kasan da wanda kake magana kuwa baba har abada fa ba a cewa mutum gaskiyarsa ta ƙare sai dai a ce ƙaryar mutum ta ƙare yawwa kuma ba ba baka manta ba idan fa kai mun baki fa ka lalata ni kai za a zaga haka zalika kuma in ka sa mun albarka kai za a yaba kana lalata ni za a ce kaga dan dan gidan wancan ko yawwa na audu kuɗi dai na magani ba za ka biya ba kenan ko to ɓoye malam a lalata ni duk inda na wuce za a ce ga ɗan gidan lalatacce can na gaya wa ni ina da kuɗi ne zo kana ina ba zan ma baki ba ba zan maka baki ba amma dai ina maka da ba ka ci ba ka wallahi wannan kashin akwai ba wanda zai wanzu ruwa